أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يو زامي زمان بيو أكل لتافن طنطراني القصائد الطنطرانية وستك تخميسي تيتا أسل قصيدة أحمد ابن عبد الرزاق الطنطراني واندا يرس شكرا تأريه إدا تمانين دزير باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كرنت بيتك أكم فرقو ينزل زام شقبيتي نهدو كم قصدت الخير من وجه جميل ذي قوى نلت منه ب... نلت, من... نلت منه ملء باء قد كفاك من طوى قلت هذا النيل من رب علي ذي هوى كم تساقي زمرة العشاق غساق, غساق الجوى كم, تسوق, كم تسوق الحتف من ساق عن الخلخال خل إن صدري ثابت في حب مرء ذي قوى إن شوقي إن شوقي أجل هذا في المنى لا يرعوى إن بدني هازل من, حب من حبه لا يستوى إن قلبي في خمار هاج من سكر الهوى فاسقني من فيك خمرا فيه كالسلسال سال لست من يزهو بملك كل ملك الناس فاق كل من عادى لدين سيفك الحسام سيفك الحسام ذاق كل فساد لدين المصطفى للهون ساق لحت من وجه جميل جملة العشاق شاق جد بتقبيل إليه قلب ذي ذي المشتاق تاق يتي كم قصدت الخيرة ديوا كنف الهيري min wajahin jamilin daga wata fuska kyakkyawa zi kuwa ma'abociyar ƙarfi kuwa jam'u kuwa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la a cikin suratul najm kam qasattal khayra min wajhin jamilin zi kuwa nilta minhu ka samu alherin minhu daga cikin alherin mil aba'in cike da kirji kad faka min bawa wannan abin da ka samu ya ishe ka daga yunwa bawa shine yunwa kenan kamar yadda a can maqamatul hariri yake cewa wa hurmati shaykh alladhi sanna alqira wa assasa almahjuj fi ummi alqura ما عندنا لطارق إذا عراس والحديث والمناخ والمناخ في الذرة فكيف يقري من نفى عنه الكرى طوى برا أعظمه لمن برا فما ترى فيما ذكرت ما ترى kaga yace cewa na rantse da alfarmar ubangijin tsohon nan da ya sunanta gara baƙi kuma ya sanya foundation na wannan ka'abar da ake zuwa hajji a ummul qura shine wa hurmati shaykh allazi sanna al-qira wa assasa al-mahjuj fi umul kura ma inda na li tariqin ida'ara ba mu da wani abu da za mu bawa bakon dare in ya bujiro siwal hadisi fa sai dai in hira ka zo yi wal manakhifid dura da kuma wurin da zaka yi fakin din ka a cikin farfajiyar gida muna da madurkusar raƙumi kuma za hira in kana bukata ce fa kaifa ya ƙari mannafa an hulkara to ya za a yi ma mannafa an hulkara ɓawan wanda kara gyangyaɗi na fa'anhu gaba ɗaya ya kori gaburan fuskarsa ɓawan saboda tsananin yunwa kaifa ya ƙari ya za a iya saukar baƙo bara a azamahu ko a azumahu wanda wannan rashin baccin ko yunwar suka feƙe ƙasusuwansa lamman barasan da ya bujiro fama tara fi ma zakartu ma tara fama tara ya ka gani fi ma zakarto ta abin da na gaya maka ma tara me shawarar ce ma asna'u biman zilin kafirin wa mun zilin hilfa faƙarin ce me zan yi da gida da masauki wanda yake faƙo ne ba a amfani a wurin kuma me zan yi da mai masauki wanda yake kullum shi ma ma abocin talauci ne ce walakin ya fata mak muka faƙat fatana ni fahimuka zuwa ƙarshe ya ce ɗawaɗin shi ne yunwa amma asali akan ce ɓawa idan mutum ya nannaɗa abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yau ma ɓuwis sama a katsayi su lil kutub katsayi su lil kitab a cikin alkur'ani mai girma sannan idan ka koma a can cikin mu'allaka ta zuhair bin abi sulma yake cewa lokacin da yake magana akan abin da husain ibn dambam ne yace wa kana tawakashan ala mustaqimnatin ko wa kana tawakashan ala mustaqimnatin kaga dama ya mustaqimna din ita ce wata niyyar sa kuma ya nannado an gane ya ɓoye wani abu da wukar da zai kisan ki wa ƙala sa aka bi hajati sun ma'attaƙi eh, sai zan je biya buƙata ta in kashe wannan mutumin ko da an yi sulhu sannan in kara kaina da raƙuma guda ɗari in bayar shi kenan an yi ni ba a cuce ni ba kaga ɓawa ɗin kenan ana cewa ɓawil baɓani idan cikinsa ba komai yana jin yawa to sai ce kam qasattal khaira min wajhin jamilin ziquwa lilta minhu mil aba'in ba shine kirji kenan amma asalin ba'ul din ana nufin gadan akwai dake haka ne shi din ne dai mil aba'in cike da kirji kad ka faka min tsawa abinda ka samu ya ishe ka game da gabaran yunwa qultu sai na ce هذا nailu wannan kyauta min rabbin aliyin daga ubangiji ne madaukaki zi hawa ubangijin da yake shine ma'abocin sararin samaniya hawa anan asali hawa din wato gazun ne yughallifu al-kurata arabiyya wato kamar iskar da take ta mamaye sararin sama tsakanin sama da ƙasa duniya gaba ɗaya to amma an yi italaƙinta ne ana nufin ana nufin sararin samaniya a wannan baita wa illa kuma tana zuwa da a fi'ili misali aka ce a hawan najamu idan saƙaƙa idan saƙaƙa ka gane sai zama hawa ya hawi hawiyan ko huwiyan shi ne Allah ya ce wa najami ina rantsuwa da tauraro idan hawa idan ya sulmiyo akan ce kuma hawiyar rajulu izatta ba'a ma tamilu ilaihi nafsuhu misali san zuciya kenan nunul hawa ne minal hawa masruqatun fa idza hawita faqad laqita hawana nunul hawa ne nu'aran nan da take cikin kalmar alhawan wulakanci da kaskanci minal hawa masruqatun asali daga kalmar alhawa take aka dauko ta fa'iza hawita da aka duk sanda ka bi son zuciya ka faƙat laƙita hawana to ka gamu da ƙasƙanci kenan wa man aɓa alhawa hawa wanda duk ya bi son zuciyarsa hawa zai silmiyo daga sama wannan hawiya ittaba'a ma tamilu ilayhi nafsuhu hawa kuma idan saqata idan abu ya silmiyo daga sama an gane ko kultu sai na ce hazan nail wannan kyauta min rabbin daga ubangiji ne aliyin madaukaki Hawa wanda yake ma'abocin sararin samaniya kam tusaƙi zumratul ushaqi kam iso da yawa tusaƙi wato ainihin kake shayar da zumratal ushaqi taron masu bege min ghassaq ay wato kake shayar da su a rassaka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani um, illa hamiman wa rassaka shi ne mugunya ruwan mugunya kenan to amma wasu malaman zaure suna cewa kamtu saƙi to da yawa kana shayar da zumratul ushaƙi taron masu bege rassakar jawa shaƙewar baƙin ciki saboda shi asali ruwan in aka ba mutum ya sha sai ya shaƙi sai aka fassara shi fassara majaziya shine an fassara shi da abin da yake faruwa in an sha shi kamta suƙul hatfa so da yawa kana kora mutuwa min saƙin wato daga wani ƙwauri ta ƙaurinta. khalin wanda ƙaurin ya wofinta anil khalkali san yawa munduwa shine abin da mata suke sawa a ƙafafuwansu domin in suna kaɗa ƙafafuwan a dinga ji kamar da Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna li ulama ma yukhfina min zinatihinna shine aka ce min al-khulkhal kenan ko khalkhal yuqalu khulkhal wa khalkhal wa yujma'u ala al-khalakhil ala wazani qala'id an gane ko wadda da jam'o'i nas ne qultu hadha an-nail min rabbin alim zai hawa kam tusaqi zumrat al-ushaq ghassaq al-jawa kam tasuq an al-khalqal khal in sadri thabitun fi hubbi mar'in zi quwa yace al-haqiqa zuciyata ko kace na thabitun a tabbace yake fi hubbi mar'in ko ya tabbata wajen san mutumin da yake zikuwa ma'abocin jarumtaka kuwa jam'u inna shauƙi haƙiƙa bege na ajila haza saboda wannan abin da na faɗa maka wannan soyayyar layar awa baya kamewa filmuna wajen burin ganin wanda nake so wajen burin in samu soyayyar wanda nake so inna badani haƙiƙa jikina hazilun ya من min hubbihi saboda sanda yake cikin jikin nawa la yastawa baya yin kiba ma gaba daya an gane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka masali abinnan fa masali ghaisin ajabal kuffara nabatuhu a a wanda yake cewa مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى كوري كبا فاستوى على يدي يديديت أكان واتو أكان مجنج مصة متني ne in kuma kaman tsiro ne shine sai a ce akan resha akan tushensa to amma sai aka ce ajala sai zama mansubin ne alama za zi'il khafir an tuno ko kun tuno wannan a alfiya ko mansubin ala zi'il khafir an shafe wanda zai masa jarra kamar shi sa ga ibnu aqil ya kawo misali da baitin nan tamurruna diyara walan ta'uju kalamukum alayya idan haram tamurruna diyara yanzu kun huce ta gidanmu walan uju amma ba za ku dan karkato ku zo ai tamuruna bid diyari to da aka shafa ba'un din sai wannan din istasara an yunsab ka maf'ulin bihi wa illa marra yamurru yana zuwa lazim yana zuwa muta'addi an gane ko sai sai zama mansub ne ala nazil khafid wannan ma haka to inna badni hazilun min hubbihi la yastawa sannan yake cewa haƙiƙa jikina ya rame la yastawa baya kin ba inna qalbi fi khimarin haƙiƙa zuciyata alhamdulillah inna qalbi haƙiƙa zuciyata fi khimarin a cikin mayafi take hajamin sukuril hawa wanda ya motsa saboda maye na soyayya Fasƙini. khamran ka shayar da ni giya min fika daga bakinka wata irin giya fihi wanda take a cikin sa sala wacce ta gudana kalsal sali kamar ruwan daɗi an gani? asalsal bisin oktashin shi ne ruwan daɗi kenan an gani? kamar ma'un zulal kenan amma falfal da swad octobrod shi kuma yumbu kenan an gane wanda abinji sama ake cewa halakal insana min salsalin an halitta dan adam daga yumbu kalfahar ne ko kamar kasko yadda kaga ana yin kasko yana kwaran kwaran kwaran kwaran to shi ma haka sai ce last lasta man yazhu bi mulkin kai lasta baka kasance ba man yazhu bi mulkin wanda yake girman kai da mulki kullu mulkin nasifa wanda ya cere dukkan sarautar mutane kullu man ada lidinillahi duk wanda ya yi kiyayya da addinin Allah za ka saifakal hussama ya ɗanɗani takobinka ko kan sakalinka alhussama ga yawo jini na huci kullu fasadin lidinin mustafa dukkan mai barna yawan barna a cikin wannan addini na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saƙa ya an kora shi ko ya kora shi zuwa ga ƙasƙanci ko wulaƙanci lufta ka bayyana min wajihin jamilin da wata fuska wacce take mai kyau shaƙa jumlatul ushaƙi wanda jumlatul ushaƙi tarin masu bege shaƙa duka sun yi begen wannan fuska taka wannan laha ya luhu idan ya bayyana kenan likhaulata atlalun bi burqati sahmadi taluhu tana bayyana ka batsil washmi kamar ragowar shaushawa fi zahirar yadi a bayan hannu sai ce jid bi taqbilin ka yi kyauta mana da wata sumbata wata ƙalbu zil mushtaqi zuciyar wannan mai begen taƙa ilaihi da ta yi bege zuwa ga wannan sumbata يا مولين يا منيلا حسن يا منيلا حسنه من عند ذي الحاجات فاح للت من عز عزيز ما يفوق الخلق تاح من غني رت أقطار البلاد بالرماح يا غزالا قده في المشي كالأرماح ماح ريقه راح وما في غير تلك الراح راح يتي يا منيلا ya munilan husnahu ko husnuhu ya wanda kyansa yake ko kuma ya mai kyautar kyansa ko kuma ya mai yawan kyau duka ana fassarawa asali annailu dai kyauta kenan nala ya nilu munilun wa na'ilun munilan husnahu wanda aka bashi kyawunsa mai yawa min in faha wanda ya wato ƙanshinsa ya tashi min indi zil hajati daga wajen ma'abocin buƙatu nilta min izzin azizin ma ya fuƙul halƙa nilta ma ya fuƙul halƙa ka samu abin da gabaki ɗaya ya kere halitta wanda taha ƙaddararre ne ko ya ƙaddara shi min izzi azizin daga daraja ta mai daraja daga ubangiji subhanahu wata'ala kenan min ghaniyin wato daga mawadaci rutta a tsabarar biladi wanda ka horar da a biladi kasashen ko garuruwan kasashe dirrima ka horar da su da mashi saboda ya addinin Allah ya gazalan ya mai kyau kamar barewa ƙadduhu tsayuwarsa da dirinsa filmashi a wajen tafiya maha ya daidaita kal arma yadda ka san masu yadda ka ga masu a daidaita shi ma haka yake riƙuhu yawunsa rahun wato daɗi ne da shi kamar giya wa ma fi ghairi tilkan rahira kuma ma fi rahin babu hutu fi gairi tilkan rahi a wani abin da ba wannan giyar ba wanda ya saba shanta to ba hutu in ba ita ya samu ba to wannan irin wannan giyar to rihuhu yawunsa to rahul irin wannan giyar ne lam yazal yamtahu min wala amiran fil ghina lam yazal yajlu min al kuffar fi ardin lana kullu man adahu lam yanqul li dhullin fid duna lam yazal yartadu fi jannati adnin man min jana bustani khaddim minka kattufa'ifa yace lam yazal bai gushe ba yamtahu yana wato yana kwarfa man wala amiran wanda duk ya abokanci sarki to yamtahu yana wato yana kwarfa fi a cikin wadata lam ya yajlu min al fi ardillana bai bushe ba yajlu wato yana wato yana yayi min al kafirai mushrikai fi ardillana a cikin garuruwan mu an adahu duk wanda yayi kiyayya da shi lam lamyan kulko lizullin fidduna ba zai ciratu daga kaskanci ba a duniya lamya ya tadu shi din da bai gushe ba yana takama fi jannati adanin a cikin aljanna ta zama wane ne shi man jana min jana bustani haddin minka wanda ya tsinki ko ya ɗashi min jana daga abin tsinka na bustani haddin gonar kunci min kanaka kattufaha wanda yake tashin kamshi ya kamsasa kattufahi kamar tuffa wannan baitin a kula sosai sai an za a iya fassara shi sai ka ce misali a manjana wanda duk ya tsinka ko ya yame ya ɗasa min jana bustani haddin minka daga daga abu an an ce jana ana nufin amfanin gonar da yake jikin bishiya kamar yadda Allah ce wa janal jannatayn idan in zaka ce kai li'rabun wannan ya zaka sai a ce jana muftada ne marfu'un ko bidamma al-muqaddara ala akhirih mana min zuhuriha at-ta'azzur man jana kaga sai a ce jana alwawu wawu al-istinaf ko atsaf ya danganta da abin da ya zo a bayanta wa huwa mudaf aljannatayn mudafun ilayhi majrun bil idafa wa la tajarraha al ya wa nun li'annahu musanna kaga wal jar wal majrur fi mahall raf'in mubtada ko kuma ka riga ka yi magana ism ka danin khabarun ne li mubtada ko amma mai isa wannan tanwini ne iwadun anil harfil mahzuf wa huwa ya'un ay daniyun to amma tunda ismun manqus ne ka qadin wa madin an gane dan haka kaga ai sai ai masa tanwini iwadun anil harfil mahzuf to kaga jana din sai a ce abin tsinka to man jana wanda duk ya tsinki min jana bustani khaddin minka daga daga daga amfanin gonar kuncinka faha ya kamsasa da ya kamsasa ka tufahi kamar tufato lam yazal ba zai gushe ba yartadu yana ma fi jannati adinin a cikin aljanna ta zama an gane ko an fahimta to ina ganin bashi haka saboda ƙaɓɓu ƙaɓɓu ɗin nan za ta zama tana haɗu da wancan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan su wanda muke yi kuskure kuma Allah ya ci mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh